abin da ke akwai shi ne muna cikin saka da wuya so uku an nemi karin daman a kafa doka ta ɓace mun yadda amma maimakon abu ta yi kyau abun ta barbarewa yake a yanzu da nake maka magana kananan hukumomi a borno guda goma suna hannun boko haram guda biyar a adama suna hannun boko haram guda biyu a yobe banda wa'yansu kananan da jihohi kananan hukumomi kamar a bauchi da gombe wanda suna nan a zaman ɗarra to in ka duba da aka kafa doka ta ɓace bin shekara da ɗaya da rabi da ta wuce abun daga muna tsammanin in an yi hakan zai kawo sokin abun abun sai daɗa tabarbarewa suke to kaga kara ba da hanyar kafa doka ta ɓace din domin muna ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba so ba mu ga dalilin da za mu yarda ba amma mu wakilin jama'a ne za mu tuntuɓi jama'a mu mu ga matsayinsu a kai amma already sun fara kiran mu suna cewa wannan abun fa da yana kawo taimako to amma in an kara ma kila abubuwa za su daɗa lalacewa ne ba wannan eh, doka ta ɓace ba ta cikin abubuwan da majalisar kuta da ta za ta iya hana shugaban ƙasa yi eh dama abinda kundin tsarin ƙasa ya faɗa shi ne sai da na'am daga wajen ah, majalisar tarayya tukuna to kai ka san yanzu a haka din ma majalisar wakilai suna hutu sai uku ga wata mai zuwa za su bude mu mu ne eh, majalisar dattawa muna nan idan wasikan ya zo ko an yi muhawara a kai ma ba za ta yi amfani ba sai idan majalisar wakilai sun ma sun amince Me ke faruwa a wasu daga cikin yankunan nan da ake cewa eh, mafarauta sun kwato ko soja sun kwato kuma 'yan bokwarin sun sake kwacewa kuma sannan mafarauta sun sake kwato su a saninka a jihar borno al misali ko kuma da duk jihohin da wannan abin ya shafa wa'anne wurare ne aka samu aka kwato babban matsalar da muke da shi a wannan shine duk inda aka kai hari idan boko haram sun kai hari to mutanen garin gudu suke yi su koma sansanin da gwamnatin jiha ta bayar da kuma wayansu garuruka da suke ganin da ke kusa da su wanda za su samu mafaka yanzu kamar na chibok ɗin mutanen chibok duk sun gudu sun koma ko biyu ko dambuwa to sojoji sun koma wurin sun yi fatatuka da yan boko haram sun sake kwace garin amma mutanen garin tun da suna tsoro ganin cewa da aka kai harin na fari mutane sun jikata Uh, an kashe mutane to suna ganin kamar komawa da wuri ba wani garanti na tsaro shine abun da yake uh, sa musu ɗari abunan wato ba ta samun ba su da karfin zuwa da za su sake komawa. see